malin jato mana malin jato malin jato malin jato ya kuma wannan kuma yawa ni wannan rigar ka je ka cire ta ka sauko rigar wannan sai ka sauri kuma ka canja jahadau malan jahadau ibro malan jahadau malan jahadau fito fito malan ina kake fito mana malan malan nake so da kai yanzu idan duk abin da aka sa ka kai sai an ce ka bari za ka bari to gwada mun tukunna gwada mun na ce ka gwada mun aure na saboda ka yi gwada mun to wuce eh? na ce wuce Malam ya dan samun dariya. yawa tun da lokacin da aka yi mai girka wallahi yanzu ya samu lahiya na ku tabbata mana yau da ta gama magana tsara ba da kaji ya ce zai rena girka bi lazi ne kawai dana ta hori ne yohanan kuwa gudun masu maganin ga an kai shi an yi da je asibiti karar je a yi mai girka. Ko an samu lafiya sannan zuwa ƙarfi malam barka zuwa eh, yanzu ne ne mai karanta wasiƙa kai ne mai karanta wasiƙa karanta ba da baba nawa alo zai je rubuto da fatan kan zuwa da makarantar ku lafiya da unguwa da komai lafiya da samun lafiyar ka ne ko kuma zai ce da lokacin da kake saurayi a gaba ɗaya garin nan kafin kowa iya waka indiya amma yanzu wani ba ya kama ka in ba za ka iya ba ka ba da wani iri dimmar dim arikin shi arina arikin shi arina arikin arina arikin arina sabato sabato a sakwato ko lokacin muna ƙanana billahi da sai har rabiya muke waƙar garba sufa in yana rera ta kaka ce shi ne ya biya waƙar garba sufa wallahi ko ba da yanzu ba ce da kalanku a'a yanzu dai wata ko ba kada da iya ba malan jatau ibru malan jatau malan jatau ibru malan jatau malan jatau ba da haka ba ko sai ta rigima

ya kai kawo ya gani da hange madalla ya al'amura ya cece fice ya shuru ya kwanci ya tashi ya motsi ya ci ya ciyarwa madalla da da ne ko mana akwai shi da labarai har da eh. cikiyar sanarwa akwai ranar da aka rinka

Ah, kuma aka yi shiga filin ciki a na da eh. idan wando ya bata ya sanar riga ce sai an yi cikiya in eh. wando ne sai an yi cikiya idan riga ce sai an yi cikiya in la ce sai an yi ciki in gilas ne sai an yi ciki in wando ne sai an yi ciki haƙori sai an yi ciki kai komai ma sai an yi ciki to da da ne ma da sai idan yin shiru <laughs> da da ne kuma malam sai ya kama hanya ta ya malam jahato malam ne kuma da yanzu da da kama da aka yance da da ne eh ta tafiya ba mai ana iya tsaya wallahi Allah ba dan mama ka la ne ka ba zan ga mu ce da ne kai ta tafiya ba wanda zai ce Allah ya Allah ba mu kawo karke haka baran je kalle da ta kara kwa Jigidam, jigidam, jigidam, Düm düm düm düm düm düm. Düm düm. Düm düm. Düm düm düm. Ya okuma. Düm düm. Ya okuma. Düm düm. Düm düm. Nasıl abi ne zaman? Düm düm. Düm düm düm. Liderdem, liderdem, liderdem, liderdem, liderdem, liderdem, liderdem, liderdem, liderdem, liderdem, You can see it. You, oh. mm-hmm. you, you. No! No! No! Conhece?